وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دار ترى دا وطن رمضان هجران محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1441 yau kuma shine al-majalisu sabi' zamanmu na bakwai al-darsu sabi' a wannan littafi na kitabu usuli sunna na al-imam abu abdullah muhammad ibn abdullah bin sa'id bin muhammad bin abi zamanin rahimahullah wanda muna kan hadisi na farko a cikin shi wannan littafi wanda shi ne hadisin sahabi wanda ake kira da abdullah bin mas'ud radiyallahu an wanda ajiya ya gabata cewa hadisin wato hadisi ne wanda yake ya inganta yana da isnadi wanda yake sahih duba ga tariqul a'mash hanyar al'amash sannan kuma yana da isnadi wanda yake hasan duba ga tariqu asim bin bahadala rahmatullah al zuwa ga an abi wa'il wanda shine shaqiq bin salama ya gabata cewa asim ya samu mutaba'a da al-imam al-a'mash suleiman مسجد ذهران أبو محمد الكاهلي الكوفي رحمه الله تهكى هما دام جاتي واشيما أبو وائل دوبا جا واتن دروايا لغا شيعة زوا ذر بن حبيش دام جاتي شيما متابعه وتتيزة مع عاصم ياسم متابعة هل كما لم ينسى أبو واقل شيء ناسا متابعة كديره بن قبيش وأن أبو واقل لشيء ديره بن قبيش لك ننسى طالبيننا عبد الله بن مصوت فأنا أكي متابعة الربيع بن قصين رحمه الله شيء ما طالبيننا عبد الله بن مصوت رضي الله عنه كنا لك تكن تابعين wanda wannan mutaba'a tasa al-Imam Bazzar ya fitar da ita cikin littafinsa wanda ya kira da al-Bahr al-Zakhar wato Musnad al-Bazzar bi isnad sahih zuwa ga shi al-Rabi' bin Qutayn zuwa ga an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu wanda wannan al-Rabi' bin Qutayn bawa ne cikakke wanda yake mai bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala أرباء الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشبالي المروضي يفتر في كتاب الزبط وأن يستأنس به آه، ويستشهد به لا أساني مصوالش إلا أبني وأن يكون شيء بكونا فإيك وغزاب روا دواء بشي صحابي آه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكي تشي وشي الربيع آه، ابن خطيب سوى لو رآك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأحبك لأتي من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هيك أنك كودا ريسوك ودنا لابر كان واند كودا ذاك إيدو أصاريك ناسو فإيسام وصل لكسنا لمثلا فماذا يستعى بها ويستشهد بها إلى إلى سؤنا على saboda mahimmancin su kwarai da gaske to a wannan hadisi abdullahi bin mas'ud radiyallahu an ya bayyana mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi dogon zane sai ya bayyana cewa wannan zanen yanda yake a mike babu karkata a cikinsa kuma kwaya ɗaya tsotsar to haka hanyar Allah take babu karkata a cikinta babu kwangwabakon baya wannan kaga sai yake nuni akan cewa dukkan wasu hanyoyi da ƙungiyoyi da aka kirkira aka samar da su wanda kuma suke dangantuwa zuwa ga musulunci kenan ba hanyar manzan Allah ce, sallallahu alaihi wa alihi tunda manzan Allah hanyar su hanya ce kwaya daya to ita ce hanyar Allah wato littafin Allah da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam bisa kuma fahimtar magabata na kure shi yasa zaka tadda dukkan kungiyoyi da ake da su da hanyoyi da ake kirkira to zaka samu kuma suna kishiyar juna tare da cewa zaka iya samu dukkaninsu kuma haka yake gudana kowannensu yana kira yana bayyana cewa akan littafin Allah yake akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake kuma akan hanyar magabatan farko yake to amma sai ka tadda abin da yake kai na aiki da kuduri da matafiya yana kuma mai kishiyantar yana nuna wannan abin da yake faɗa ba haka yake ba ba haka yake ba idan ka ga mafita matsirata shine bin hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ita ce hanya kwaya daya waɗancan hanyoyi ba hanyoyin manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wa alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce da manzan Allah sallam innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun lalle waɗanda suka raba addinin suka zanto kungiya kungiya jama'a mabambanta juna to kai baka zanto daga cikinsu ba cikin komi ma'ana kai ka zanto kana gefe su ma suna gefe ka barwanta daga su kamar yadda su ma waɗannan ƙungiyoyi da waɗannan hanyoyi sun barwanta daga abin da yake kai ya rasu shi na abin da ake nufi da lasta min hutushe to kaga wannan sai yake nuni akan cewa akwai hatsari mai girma game da Ƙirƙirar kungiyoyi da hanyoyi cikin addini domin ƙarshe hakan zai iya bayuwa zuwa ga mutum ya zanto ya ma bar addinin tare da kuma yana rai cewa kira yake zuwa ga addini sai zanto manufa ce ta kare bangaren da ake kai ta kare ƙungiyar da ake kai wannan zai iya bayuwa ka iya fahimta ka gane cewa haka abin yake za ka iya samu yayin da wani abu ya zo na gaskiya da wani bangare daga tawaga ta wasu mutane waɗanda ya zama na ba sa bangaren da shi yake sai ga cewa wannan abu duk da kasancewarsa gaskiya ne ba zai karɓa ba saboda wanda ya faɗa ba a bangaren sa yake ba wanda ya faɗa ba a layin sa yake ba wanda ya faɗa ba a hanyar sa yake ba to wannan kaga ba tsari ne na addini domin tsari na addini yana hukunta cewa duk inda gaskiya ta zo to za ka dube ta ne a matsayin gaskiya ɗin sai ka yi sai ka ta zan ba ku ababe guda uku ba wai don su kenan ba ala sabilin misali la ala sabilin hasa ba ɗauki hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wanda yana cikin uh, littafin uh, al'imam bukhari shine a uh, sahihul bukhari da kuma littafin al'imam muslim wanda shine littafin sahihul muslim abdullahi bin mas'ud radiyallahu an yake batu kan cewa wani bai hudu. ya ce allah zai linke sammai gaba daya ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar zuwa ta shida zuwa ta bakwai ya danke da hannunsa na dama haka ta sai ma Allah zai linke su su ma ya danke su da hudu ne faɗi wannan magana amma sai manzan sulam ya yi murmushi wanda yake nuna yanayi na dariya don tabbatar da abin da bai hudun ya faɗa gaskiya ne karshe sai manzo Allah ne ya karanta ayar wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ya karanta wannan ayar domin tabbatar da abin da bai hudan ya faɗa cewa gaskiya tare da kafiri ba kan addini yake ba amma abin da ya fada na gaskiya sai aka karba misali na biyu hadisin da ya zo na ainihin sahabi abu huraira radiyallahu an wanda al'iman bukari ya fi da shi a littafinsa wanda shi ne sahihul bukari a kitabu fada'il فضائل القرآن والذي يكي nasa'i kuma ya kawo shi موصولا a cikin as-sunanin kubra cewa abu hurairah radiyallahu anhu an bashi gadan kula da abincin zakka saboda ka shirin sai zai fata abu hurairah radiyallahu anhu sai kama shi haka hasu in ya ba manzo Allah labari sai manzo Allah ya ce E, zai dawo karshe hasu uku sai ya ce to ka sake ni zan gaya maka wani abu wanda in ka kula da shi to za ka samu kariya Allah zai tsare ka daga dukkan shaitani sai ya masa bayanin wannan abin shi ne ayatul kursi da abu hurairah radiyallahu an ya koma da ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi labari sai manzon Allah ce ka wa ka kadhub ya gaya ma gaskiya da yake shi ne yawan ƙarya ne kaga ka zo wannan sigatu mubalaga ala wazin fa'ul duniya kan cewa ƙaryar ta zane masa jiki amma tare da haka abin da ya faɗa na gaskiya sai aka yi sai aka yi shin karɓa ah, haka hadisin da ya zo cikin musnadin imami ahmad bin hanbal da sunanin nasa'i wanda wani da yahude ya ce lalle ku sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala mutane ne hakikanin mutane in banda kuna cewa abinda Allah ya so kuma manzon Allah ya so masha Allah wa sha'a Muhammad in banda kuna faɗin haka sai manzon Allah ya ce to daga yau kuna cewa abinda Allah ya so shi kadai abinda Allah ya so shi kan ce wa Muhammad an gane ba ga gaskiya ce amma daga daga wanda ke ba musulmi ba kuma aka karfe ta aka yi aka yi aiki da ita to za samu saboda kasancewar wani ba bangare na yake ba ba a hanya ta yake ba to nan sai ba duk abin da ya zo da gare shi sai urusa musu to kaga wannan yana hukunta barin tsari na addini wanda shi yasa Allah ya da manzo Allah lasta minhum fi shay kai baka zanto daga cikin su ka samu su ka ba zanto su domin nuni akan cewa tsarin na bangaranci da kungiyanci yakan iya bayuwa zuwa ga amabar addinin duk da a hoton ana nuna cewa kira ake zuwa ga addinin amma kuma kungiyancin ake karewa da bangarancin da ake wanda wannan shi ya bayu ma ya zo a kira'a sabita mutawafira sabaiya kira'a ta al-imam hamza da kuma al-imam tusai cewa innal ladina faraqu dinahum lalle waɗanda suka bar addininsu domin duniya kan ce razabuwa din suka iya bayuwa zuwa ga abar addini sai addini zan to hoto kawai bangaranci ci ake kare to kaga wannan hadisi na ainihin abdullahi bin mas'ud radiyallahu an ya bayyana mana cewa hanya ta Allah hanya ce kwaya daya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya ce kwaya daya wanda wannan shi yasa al-imam ibn al-qayyim rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake a cikin littafin safi turuqil hukumiyya littafin da ake kira da turuqul hukumiyya fi siyasar shar'iyya an gane ya yi magana mai kyau akan wannan bangaren sannan kuma da littafinsa mai suna tsariƙul hijiratai wa babu sa'adatai a wannan littafi na sana tsariƙul hijiratai wa babu sa'adatai rahimahullah yake cewa kowane ɓangare daga cikin ɓangarori na ƙungiyoyi wanda suke dangantuwa zuwa ga musulunci to abinda suke tare da shi na gaskiya za mu ɗauki wannan abu abinda suke tare da shi kuma na ɓarna za mu bar wannan abu ya ce domin kowane ɓangare za ka samu akwai abin da yake sun dace gaskiyar ce kamar yadda akwai abin da yake ɓata ne kuma ba gaskiyar ba ya ce a kan haka muke neman Allah ya raya mu kuma akan kan haka za mu da al'imam ibn tsayin cikin littafinsa fi tsarikin hijautayin wa da sa'adatai an gane? to wannan shi ne tsari na addini kuma shi ne abin da yake nuni zuwa ga matafiya da ainihin shiriya ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abinda yake dole shine littafin Allah da kuma sunnar manzo Allah bisa fahimtar magabata na kore to da duk inda ka samu wannan a kowane bangare ne to karba za ka yi ka yi aiki da shi ka karba ne ba wai dan wani ne faɗa ba ba wai dan yan kungiya kaza bane ko yan bangare kaza ne suka faɗa a'a ka karba ne saboda kasancewar abin gaskiya ne saboda kasancewar abin ya dace da shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama kuma abin da yake dole yake wajibi kanka shine bin littafin Allah bin sunnan manzon sallallahu alaihi bisa fahimtar magabata da kwarai wannan shine abin da yake dole kuma shine tafarkin tsira shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah yake fada ah, in kuka koma ainihin littafin ah, majami'ul fatawa wato ainihin ah, na shida shafi na 258 zuwa shafi na 259 na shida shi ne mujallabi na shida yake cewa na kasance ni da wani na a kan tsari na matafiyar addini na iyaye da kafin asalin shi ma shekul sabi temiya a sha'ari abubuwa da aka sani na al'ada da aka taso shi ma irin wannan taso ya ce a wannan matafiyar nake ta yan biya ya ce Allah ya taimake mu ya ganar da mu shirya ta bayyana da aka sai muka fifita bin littafin Allah da sunan sunna sulam a kan abin da muka samu iyayenmu a kai da haka sai ya tafi akan cewa abinda yake wajibi dole shi da bin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma hanyar muminan farko ya suka fahimci littafin Allah din ya suka fahimci sunnar manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi sallam to wannan ita ce hanya kwaya ɗaya tsotsar wadda babu karkata cikinta da za ta kai mutum zuwa ga wato ainihin tsira shi yasa ya zama na hanyar Allah hanyar ce kwaya daya al-imam ibn qayyim yayi wata magana barin karanta mana a wannan littafi mai suna madarijus salikin baina manazili na na'budu wa iyyaka nasta'in yayi magana anan nan mai kyau a batin yayi bayani dangane da shi wannan hadisin da muke kai na abdullahi bin Mas'ud yace wa wannan bayanin da kaji Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an ya bayar da labarinsa yadda manzo Allah ya zana dogon layi ne kakke yace wannan ita ce hanyar Allah yace hakan ya faru ne لأن الطريق الموصل إلى الله واحد domin hanyar da take sadar da bayi zuwa ga Allah wahidun hanya ce kwaya daya ba hanyoyi ba wa huwa ma ba'asa bihi rusulahu wa anzala bihi kutuba shine abinda Allah ya turo sa da shi kuma ya saukar da littattafansa da shi an gane la yusalu ilaihi illa min hadha at-tariq ba a samun saduwa zuwa ga shi Allah subhanahu wataala a dace sai daga wannan hanya take hanyar ne littafinsa da kuma sunna walau atan nasu min kulli tariqin da a ce mutane za su zo ta kowace hanya a wisu faftahu min kulli babin ko kuma su yi ƙoƙarin neman buɗe kowace ƙofa don su samu damar shiga su kai ga tsira su kai ga dacewa sai ce fatturuku alaihim masdudatun to dukkan waɗannan hanyoyin ababen rufewa ne a kansu والأبواب في وجوههم مغلقة kofofin kuma da za su samu su bi shiga to ababen rufewa ne da fuskokinsu ba za su iya kaiwa ba illa haza tsariƙan wahida sai dai wannan hanyar ƙwaya ɗaya tsotsar ita ce hanya miƙaƙƙiya wadda idan mutum ya bita to zai kai ga dacewa da abin da yake na tsira da shirya sai ce fa innahu muttasilun billahi ta'ala domin ita wannan hanya tana saduwa ne da Allah kai tsaye ta'ala wanda yake ya dokaka an gane ba ba ta saduwa zuwa ga wani amma zaka tadda mafiya yawan hanyoyi zaka tadda suna dangantuwa zuwa ga masu hanyoyin ga su hanyoyin ake dangantawa an gane ba matsalan yanzu ka ɗauki aljihamiyyar za ga suna dangantar zuwa gami. Jan, eh bin safuwa an gane ba in ka ɗauki al-ma'uta zila za ga suna dangantar zuwa ga wasil bin aqa saboda ne ƙauracewar da ya yi ga wurin karatu na malaminsa al-hasar al wannan al-itizal ɗin da aka samu wannan shebar ake kira mabiyansa da al-ma'uta shi da amru bin ubayt haka in ka ɗauki ragowar asuru za gani suna dangantuwa ne zuwa ga wasu saɓanin ne ita wannan hanya ta Allah ba tana dangantuwa ne zuwa ga Allah ke subhanahu wataala musilun idan Allah ta'ala kuma tana sadar da bayi zuwa ga Allah ta'ala wanda ya ɗaukaka. to wannan ne abin da yake wato ainihin ah, dole kuma ya mana abin kula wato ainihin abin lura bin littafin Allah bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam bisa fahimtar magabatar akwai duk abin da ya saba wannan mutum ya yi watsi da shi duk irin sunan da aka bawa abin kuwa duk irin sunan da aka bawa abin to wannan ne abin da yake wajibi kuma shi ne abin da yake tsira domin shine abin da zai sadar da kai zuwa ga shi Allah subhanahu wataala kuma magana cewa bisa fahimtar magabata na kwarai wajen bin littafin Allah wajen bin sunan manzo Allah abinda ake nufi yanda su magabatan suka rayu game da fahimtar su ga littafin Allah din game da fahimtar su ga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin komi na rayuwa shi yasa daga nan zaka gane bata da ɓarnar wasu da suke danganta kansu cewa su a salafiyya abin nufi suna bin tafarki na magabata na kure amma sai ka tara cewa wani bangare suka ɗauka kuma sun bar su suna gan cewa a salafiyya ko kasancewa ta salafi mai bin tafarkin magabata na kure a sakamakon shaidan ya kawata mummunan aikin don haka aiki ne mara kyau amma saboda shi ya kawata sai mutum yana gan cewa aiki ne mai kyau kamar yadda Allah ce abu manzu yina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana aiki ne mummuna amma sai na ganin su cewa aiki ne kyakkyawa cewar kawai abinda ake nufi da asalafiyya bin tafarkin magabata na ƙure shi ne giba ƙarya ha'inci cin nama mutane bibiyar laifuffukan mutane cewa wane ya zama ɗan bidiya wane mabutare fulanin mabutare wa'allanin munhari wane ya karkace wane hizbi wane kaza wane kaza wane kaza ɗaukan wannan cewa shine ne salafiyya to abin da ya ja wannan shine babban ciwo na jahilci sannan abu na biyu kuma manufa mara kyau sannan kuma abu na uku a dalilin wannan sai ɗan ya samu wurin zama saboda inda da waɗancan ababen an samu al kuma an samu al'ilmin ilmu yi domin Allah kuma an samu ilimi tabbatacce to lallai shaidan ba zai sami kofar da zai iya shigowa da yi abin da yake yi kuma kamar yadda ibn qayyim ne ya rahimahullah ya ambata eh, a wannan littafi nasa mai suna madarujus salikin daina manazilin iyaka na abudu wa iyaka na sa'id cewa Allah bai yi umarni da wani abu ba cewa a yi Ba sai sai ka samu shaidan yana da matirata guda biyu cikin wannan abu in ma ya cire mutane ya ja su zuwa ga wuce iyaka wa in ma kuma ya ja zuwa ga mai kasa kaiwa inda aka nemi su kai ana bukatar ka kai kan abu kaza zuwa ga lamba goma Wani shi ne abin da ake bukata ake nema a wurinka sai ka tsaya lamba uku to kagon an samu ne at wannan kuma maimakon ya tsaya iya lamba goma shi kuma sai kai lamba sha biyar ashirin talatin kai wannan sanu al-israf dukkaninsu sai zamana ba sa bisa ne ba sa bisa wato ainihin daidai wanda wannan shi ne abin da ya faru bangaren al-yahud da an shi shi yasa Allah ya kira su da ghairin. maghdubi alaihim wa dallin bacin Allah ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Allah ka kare mu shiriya ka tabbatar da mu bisa tafarki wanda yake miƙaƙƙe madaidaici shi wannan tafarkin tafarkin waɗanda kai musu ni'ima waɗanda kai musu ni'ima kaga ya bayyana fi suratul nisa sune wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim na nabiyina wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa sune tafarkin manzo Allah sallallahu da kuma da kuma sahabbansa tunda ya ambaci annabawa siddiqai kaga siddiqi kuma cikin wannan al'umma shine wa abubakar siddiq shine siddiqul umma كما ينتهي ذو تكين آه، مسند الإمام محمد بن عمبل دقى عائشة رضي الله عنها هكا آه، ياذو تكين آه، أينتين المستدرك ناء الإمام أبو عبد الله غيكم النسابوري دا كتاب الطبقات لبن صعد رحمة الله على الجميع رواية تكين مسند الإيمان بن عمبل دقى عائشة كان wata matsala ce daban lokacin da manzo Allah ya al-isra da al-mi'raj yayin da ya dawo da haka Abu Jahal sai yake yada labari cewa ai mutum na kuma ga abin da yake cewa wai a dare ɗaya yayi tafiya har zuwa saman bakwai ya kore ya ma je bayan saman bakwai ne sai ya gamu da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yake masa bayani yake ce to aina jazganta manzo Allah ga abin da ya fi wannan ina ga wannan to aisha radiyallahu anha ta a lokacin da aka kira shi da as-siddiq da as-siddiq an gane amma ɗaya daga cikin hanyoyin ne yana da rauni amma ɗaya hanyar ta ta ainihin inganta ta tabbata zuwa ga aisha radiyallahu anha to kaga kuma shahidai da aka ce kaga kamar yadda ya gabata jiya hadisin da yake cikin sai bukari manzo Allah yana kan dutsen Uhud sai dutse yake motsi sai man Allah ce dutsen ka tabbata wanda ke kanka annabi ne da siddiki da kuma shahidai guda a lokacin kaga Abubakar ne ke tare da shi da da Umar da kuma da ainihin kuma a wata ruwaya kuma cikin sai Muslim hakan ya faru ma akan kogon mai Bawa. ko gansar ko hira eh na jiya wanne na ambata sur na ambata a kogon hira ne in gane ba kogon hira ne amma dai ku koma cikin sai musulun din ku kara muraja kogon hira ne wancan kuma cikin sai bukari kogon mai dutsen mai dutsen uhud na wannan kuma cikin sai musulun wanda ya kunshi karin wasu ma na ainihin hira ne hira ne ba saur ba hira ne ba saur ba an gane ba amma dai ku koma cikin zai musulun na eh. na a shi wannan daban ne a wani wuri ne alambu ne yawa shi alambu ne in wannan ya shigo sai maza Allah ce a masa bishara da aljanna eh, wannan yi shigo sai ce a masa bishara da aljanna كمان ده كتير سنن ابي داود لداني الترمذي لحسن ابن ماجه في المقدمة لحسن الامام محمد بن عبد لا يا ذو تهنيا سيد بن زيد يا ذو تهنيا ونصر تكن صاحب لقد قال الأشرة المبشرون بالجنة أما شو وانت وانت يكون شكار سور علي بن أبي طالب واتو أيرشين دوسا حيراني وانت كم وانت يتقي تاكن أبو بكر يا عمر لعثمان رضي الله عنه جمعين دوسا أبو بكر ba sauwar ba an gane da kyau to kaga wannan sai yake bayyana cewa abinda ake nufi a can wato anashin hanya ta su magabatar sahabbai ita ce hanyar da Allah ya yi ni'ima ga su din shi yasa za mu ga matakin farko kuma wanda zai shiga shi ne abubakar musulmi shi yasa ba ya zamana shi ne halifa na farko bayan mun zamsuwa shi yasa ya zama da ma hatta a kabari sai zan to kabarinsa shi yake bai da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi mun gane ba saboda kuma a al-martabatu siddiqiyya da man tana biye da martabar annubuwa shi yasa zamu ga takan biyo baya Allah ce wazu kullu kitabi Ibrahim sai sai innahu kana siddiqan nabiyya wazu kullu kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya ya ce kuma yusufu ayyuha siddiqu afgina fi saba'i sab'i baqaratin lokacin da kai matsayin annabi ba yana bisa al-martabatu siddiqiyya mun gane ba bai kai al nubuwa ba shi yasa da wannan ne maganar su ibnu hazamin ta zama kuskure cikin al-fisal al-milal wal nihal wal ahwa da ita ba kan su maryam su afiya كان صادقا سؤال نباوان أكد الإمام أبو عبد الله القرطبي كبرين ديك اللي تاخد فلسونا الجامع لأحكام القرآن في تفسير سورة آل عمران كما ذكرت كسا مريم يتفاق انت إتاء المديات لمن الله تي ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه سبيكة كان يأكل الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون كان مطعين الصديقة كان مطعين النبي فكذا كاقا أن نونا منا أنا hanya ta manzan Allah da kuma magabata wanda a matakin farko wanda za su shiga wannan layin su ne sahabbai to kuma sai aka biyo baya da bayanin hanyar waɗanda aka yi fushi a kan da kuma hanyar matattu don ne domin nuni kan cewa waccan hanyar ta saba ne wannan hanyar wannan hanyar ta yi ta sabawa wancan hanyar to kaga waɗanda aka yi fishi da su su ne al-yahud saboda al-jafa suke da shi eh, sun yi jafali sun kasa kai inda aka nemi su kai waɗanda kuma suke ɓatattu su ne mai annasara kiristoci saboda su kuma sun ne sun wuce iyaka an samu algulu sun wuce iyaka an gane ba wanda kaga ayoyi sun tabbatar da sifatul dalal da annasara da kuma sifatul ghadab da su al-yahud muka koma kaman fi suratul ma'ida kaga zamu tarar da bayani akan haka da yake tabbatar da cewa al-yahud sifatul ghadab ta furin jayi akan su da yake su ma annasara suna da wani kaso a cikin wannan haka sifatu dalal ta furin jaye akan su annasara kiristoci duk da su ma al-yahud suna da kaso a ciki to amma sakamakon su al-yahud san zuciya wannan sai ya haifar da suka kasa kai inda aka nemi su suna da wani abu na ilimi to su kuma annasara jahilci wannan sai ba suka wuce iyaka domin na nuna maka cewa duk yayin da kaga an wuce iyaka an zurfafa to tushen abin da ya bai zuwa ga shine al jahali jahilci jahilci to kaga wannan ita ce hanya ta magabata kenan idan muka ce as-salafiyya ko salafiyun masu bin tafarkin magabata ma'ana cikin komi tunda a wannan mahangar as-salafiyya al-islam kullu musulunci ce gaba daya domin ana nufin mai karayukan littafin Allah karayukan sunar manzo Allah bisa ne bisa fahimtar magabata na kwarai kaga hada huwa islamu bi aini wannan shine musulunci kamar da Allah ya ce da manzo Allah kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika wa ana awwalul muslimin kace da sunan sallata da ibada ta bauta ta ga Allah na abin da ya shafi yanka na hadaya yanka na abin sallah da rayuwata da mutuwata gaba ɗaya ga Allah suke ubangijin la sharika la ba shi da wani abokin tarayya wa bi zalika umir kuma da haka aka umarce ma'ana rayuwata gaba ɗaya musulunci sai yasa a ƙarfe cewa ana awwal musulmi ni ne farkon musulmi mun nuna maka cewa musulunci gaba ɗaya ake shigar sa ba za ka ɗauki wani ɓangare nasa ba ka bar wani bangare. shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin ya ku da kai imani ku shiga cikin musulunci kafatan gaba daya kar ku dauki wani bangare ku kyale wani bangare to hadhihi salafiyya kar ku dauki wani bangare ku kyale wani bangare to riko da musulunci gaba daya da rayuwa kan littafin Allah da sunnar maza Allah bisa wato ainihin fahimtar magabata na ƙwarai to wannan shi ne musulunci din kuma shi abin da zai bayi zuwa ga gyaruwa da daidaituwar al'amuran ne wato ainihin al'umma domin zai zama na komi da kowa ya ajiye ne ra'ayinsa za a koma zuwa ga mai Allah ya ce mai manzan Allah ya ce sannan magabata na farko da suka rigaye mu da cikin littafin Allah ɗin da sunan manzo Allah ya ya suka bincike su to sai Allah ya biyo bayan kuma ta kada ku bibi hanyoyin shedar domin nuni akan ta sabanin haka to hanyar shedar ce shi yasa anan sai manzo Allah ce waɗannan su ne hanyoyi akan kowace hanya akwai shedan da yake kira zuwa ga zuwa ga ita wannan wani shine wala tattabi'u khutuwa fi shedan kenan kaucewa karban musulunci gaba daya da a ɗauki wani ɓangare a kyare wani ɓangare idan to ana magana mutunci ne kan wani abu da aka riga a matsayin cewa shi ne ban da ragowar ɓangarori to wannan ka gami. an bar hanyar Allah an shiga mai hanyar shida shi sa sai Allah ce kada ku bibiyi hanyoyin shida kuma da wannan ne za a samu gyara a samu daidaituwa shi yasa ma yanzu a kira'a ta al-Imam Nafi' da kuma al-Imam al da al-Imam Ibn Kathir min Makkah cewa ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi kafa ya ku suka yi mani ku shiga cikin sulhu cikin zaman lafiya a salm kaga shine ne as-sulh al gyara daidaituwa domin nuni kan cewa riko da musulunci gaba daya da tafiya akan tsarin musulunci cikin dukkanin abubuwa na rayuwa to shi zai gyara al'umma shi zai shi zai daidaita al'ummar shi zai gusar da dukkan wani wanda ke mai haifar da matsala shi zai gusar da dukkan wani abu wanda ke na sabani daga a salmu shi ne zaman lafiya da yajuwa kamar yadda Allah cewa inda na hau salmi fajji na halaha wa tawakkal ala Allah innahu huwa sami'ul alim da kuma inda ce fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'lawun wallahu ma'akum wa lan yatrukum a'malukum abi sa wannan kira'a ta azab an gani ba wannan malaman dai haka suka karanta a wannan wuraren guda uku to wannan kaga shine abin da zai bayu zuwa ga tabbatuwar al'amara da kuma da yatsu ko da sabani aka samu cikin abu to sai a duba ga yaya sahabbai suka kallo wannan sabani yaya suka magance shi shekul islami bi temiya yana da wata magana ta zo fi majamu'il fatawa na 24 jallabi na 24 shafi na 172 zuwa shafi na 173 yake bayanin cewa malaman sahabbai da tabi'ai sun saba sun yi ja'in da sun saba da juna cikin masa'aloli, ya ce daga cikin masalolin akwai masail ilmiya masalolin suka shafi mai aqida ko da da kuma masail amaliya masalolin suka shafi abubuwa da fito na hukunci hukunci ce amma tare da haka suna son juna yan uwantaka ta addini tana nan da mutunta juna da kuma haduwar kai da rashin abubuwa an gane ba to kenan kaga wanda zai ce yana bin tafarki na magabata to komi in yazo sai duba yayi magabata suka yi suka ainihin magance wannan matsala ne kaga samuwa samun sabani tsakanin sahabbai hatta kan wasu masail wanda suke ilmiya abin nufi masail aqdiyya amma kuma tare da kaunar junansu da mutunta juna ba tare da wane ya da an da wane ba ba tare da wane ya ce wane karkatacce ba ne to anan sai ibn taymiya ci gaba da cewa to idan aka samu wanda ya saba wa littafin Allah bayyananne abinda yake a bayyane karara kuma ya saba sunna sai ce sunna al-mustafida wanda take a bayyane ita ma karara ba zai zanto ta koyi ba ga mutum ya saba wa ijima'i abinda magabata suka hadu a kai an gane ba sai ce khilafan la yu'zaru fihi sabanin da ba zai ayi uzuri a cikin sa sai ce to irin wannan za a masa mu'amala irin mu'amala Ingiliya. ashe idan mutum ya zanto ya saba wata aya sai ya zanto ayar ba ta fito fili ƙarar ba ko ya saba wata suna sai zanta sunna ba zai a ce ta yaduwar da zai zama a ce mutum zai iya riskarta ba ko iya gane ta cikin yanayi wanda yake da sauki ko kuma ya saba wa ijima'i na magabata irin sabanin da za a iya yin uzuri to na za a mu'amalci shi ma'aurin yan bidiyar ba za a mu'amalance shi to haka tsari yake na ainihin magabata shi yasa za mu tadda mu ga sahabbai haka rayuwar su take ya zama ɗauki matsalar uya. matsalar da ɗauki bin abbas radiyallahu anhu ya tabbata cikin sayi muslim da cikin eh, fi musnadin imami ahmad bin hanbal yake cewa manzo Allah ya ne ya ga Allah da da zuciyarsa idan Rabin da kaga ya tabbatar da ne da ru'iya wannan mas'ala ce ilmiya ko amaliya mas'ala ce ta aqida mas'ala ce ta aqida kuma ya rawaito hadisi ma shi Allah bin Abbas daga manzo Allah yana cikin eh, Jami'i Tirmidhi da Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal cewa manzo Allah ya ce naga Allah duk da hadisi ne akwai magana isnadin sa amma Sheikh Al-Albani ya tabbatar da shi kamar yadda yake cikin littafin sami suna sahihul jami'ar sage da kuma sahihu sunan tirmidhi to amma a lokaci guda kuma ga gefen su Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sai bukar sai musu tace dukkan wanda ya ce muku manzo Allah ya ga Allah to ya kirkire ƙarya mai girma ya dingina ga Allah يسألك آية لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار هو لديه الكبير قال لي باتا يسأل الله ثلاث شيء أكبر منك فكان الإدراك لا الرؤية أدرك يدرك إدراكا الآن كتاء الإدراك إليك كريسكي أبو جباها لي تقوة تقسك سؤال الله باء مصر كمارين دا فرعون دا متاننسى لكما النبي موسى عليه السلام دا متاننسى دا أين استقجونا الله كتاء فلما تراء الجمعان كان أصحب موسى إنا لمدركون mutane da musan kace mu fa ababa da tsari kaga mai kama sako ta fuska kuma shi ma fir'aun da aka halakar da shi a ruwa Allah ce wajawazna li bani isra'il bahra fa atibahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa bi amana bihi bani isra'il wa ana min al-muslimin kaga akwai manci amma idan aka ce ar-ru'ya kaga abu kawai haka kaga wannan ar-ru'ya ne amma idan ka ganshi ciki da waje ta kowace fuska ta yadda babu wani abu nasa da zai koyi gare ka to na shine al-ikra to Allah ba a masa subhanahu wa ta'ala ta kowace fuska ta bangaren eh, abin da ya shafi shi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha subhanahu wa ta'ala ba a masu haka Abu Zarr cikin sahih Muslim yace a'a haske ya gani amma wannan bai bayi ba zuwa ga wannan ya bi an tabbata wannan ya bi an tabbata haka sahabbai suka tafi akan wannan tsari wanda shi yasa al-khatib al-baghdadi rahimahullah littafin sa suna al-faqih wal mutafaqih ya kulla babi ma akan haka yace babin da yake bayani akan rashin halacci idan sahabbai sun yi sabani kan wata mas'ala kuma daga baya a zo a dinkule wannan sabanin azabu wani zance a bar wani zance ya bayyana cewa wannan baya halatta sai dai a bar yadda abin yake kai wannan ya tafi kan wannan wannan ya tafi kan wannan in dai ba abin da annas ya zo a kansa ba karara cewa kaza shi ne saboda saba haka tuna daga cikin mai saba wa tafarkin su magabata din kuma a lokacinsu babu wani wanda za ka ga an kira da cewa wane shi ne ɗan kaza wane shi ne kaza kamar yadda abu zai yake faɗa littafinsa mai suna ta kawai adilla yake za a samu Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya tafi akan mas'ala kaza Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu shi ma ya tafi akan mas'ala kaza amma ba za ka ji wanda ya zaɓi abin da Umar ya tafi akan sa ba ce Umar ba za ka ji an cewa wanda ya zaɓi abin da Ali bin Abi Talib tafi akai ba Alawi yake ba za ka ji wannan ba babu wannan sabanin mu yanzu za ga ana kirkiran alqab wanda suke kirkirarru na zalunci a ce suwa ne as-sa'afika wato wanda suka zaɓi matafiyar shi a shekaru game da hukuncin da ya kan Muhammad bin Hadi su ne as-sa'afika to yan bangaren ko Muhammad da Hadi su kuma al-musa'afika kaje kuma an zo an ce al-ma'arabiyya wanda suke tare da Abu Hassan al-ma'arabi kaje an ce al-halabiyya wanda suke tare da Ali bin Hassan kaje an ce al-maghrawiyya wanda suke tare da abinda Muhammad Abdurrahman al magrawi dan Morocco kaje an ce al-qutubiyya as-sururiyya madiya Muhammad bin Surur Zainul Abidin al-qutubiyya kuma wanda suke eh, kaman suna kokarin kare Sayyid Qutb al-Banna'iyya wato eh, wanda suke tare suke ko kokarin kare Hassan Banna to kaga dukkan waɗannan alqab ne wanda suke kirkirarru ake jifan su juna da su yanzu shin wannan abin yana daga cikin addini za ka sami cikin littafin Allah za ka sami cikin suna manzo sunan za ka sami cikin rayuwar magabata ba Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala ni sa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhum wala an anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuqu ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humuz Allah ya bayyana cewa wannan fasikanci ne fita ne daga da'ar Allah subhanahu wa ta'ala kuma dukkanin su wannan gaba ɗaya suna danganta kan cewa su ne salafiyun ne suna bisa tafarkin magabata na kurai shi yasa shekul sabi taimiyya rahimahullah yana da wata magana in muka koma majmu'ul fatawa na 27 shafi na 232 zuwa 33 yake ta idan aka samu saɓani tsakanin sahabbai aka samu maganganu guda biyu to ba da dai bane kuma a kirkiro magana ta uku sai dai a fuskantar da wannan maganganu to haka rayuwa take to haka in mun zo kan su kansu abin da ya shafi at-tabi'un al-madalan sahabbai za mu tabda su ma haka ba su take mu dauki masalan mujahid bin jabal radiyallahu anhu hmm. wanda tabi'i ne al-majna Allah bin Abbas al-imam abu ja'far at-tabari ya fitar kamar da yake cikin tafsirinsa mai suna jami'ul bayan an ta'awili al-qur'an bi isnadin sahih mujahid bin jabr fadin Allah cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira cewa wata fuskoki a wannan ranar za su zanto masu haske da kyalli suna duba zuwa ga Allah ubangijin sai ce ai nazira muntazira suna jiran sakamakon Allah ubangijin kaga anan ya dace da al-mu'tazila domin su suka fassara da haka saboda aqidar su akwai kore ganin Allah kuma ya dace da mai da ar-rafida ashi'a al-imamiyya su ba suna fassarawa da haka domin me suna kore ganin Allah ya dace da al-ibadiyya wanda firqa min al-khawarij su ma suna fassara haka cewa muntazira saboda suna kore mai ganin Allah subhanahu wataala duk da yake an-nazar din fil lugha يأتي بمعنى الانتظار يكذو بمعنى الجرى سوراره مثلا كما في قوله تعالى كما عند الله تعالى وإن كان ذو عفرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون wanda ya dauki bashi idan ya zanto yana halin kunci da matsatsi to a saurara masa zuwa ya sami yalwa ya ga fa nazaratun ne ana nufin mai annazar huna bi ma'anar lintizar jira to amma mujahid bin a anan an hukunta cewa shi ba zama mu'tazili ko an bidi an tadda shi saboda an riga an san usul dinsa usul ne na ahli sunna wal jamaa wannan zamiya ce ya samu saboda wani abu da zai iya bayuwa zuwa ga a samu haka shi yasa ibnu abdul bar an-namari cikin littafin sa mai suna at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid yace akwai maganganu guda biyu na mujahid bin malamai malami sun yi watsi da su basu karbe su amma shi ba masa hukuncin cewa zama dan ba ko ya zama hari? maganar ta farko shine maganar fassara wannan ayar cewa nazira ay muntazira suna jira sakamakon Allah ba ganin Allah ba magana ta biyu shine fadin Allah cewa minan layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda da Allah ya ce a wannan aya Allah zai taye zai tayar da kai a wani matsayi wanda yake abin yau kaga zance mafi inganci shine mai ash-shafa'atul uzma ash-shafa'atul kubra ceto da Allah zai ba da Allah Na a samu damar yi wa mutane hisabin ayyukansu kamar yadda ke hadisin ana bin malik cikin taimaka da sayyin su amma imam tabari ya fitar da riwaya fi jami'in bayan an tawi alquran zuwa ga shi jami'in da ba cewa Allah zai zaunar da manzo Allah akan al'arshi za su zauna tare duk da yake akwai suroyi da sai ne mamma surori an gane ba yace waɗannan manganin na mujahid malamai sun yi wasu ba su karɓe su ba wanda kaga mujahid bin jabal cikin tabi'ai yanzu misalin mu dauki abdullahi bin umar radiyallahu anhu ya zo cikin musannaf na al-imam abubakar bin abi shayba yace karin kiran sallah da aka yi na juma'a ya yace wannan bid'a wanda ya tabbata cikin sahih bukhari ta hanya a sa'adin bin yazid usman bin Afan ya yi ne ya ƙara kiran sallah Allah bin umar yace wannan ƙarin bid'a ne yanzu zaka bid'a ta usman bin Afan kenan bisa maganar Abdullah bin Umar radiyallahu anhu sahaba ajma'in ko akwai wani magabaci da ya bi an tada sun bin afan a dalilin wannan babu kuma shi ma Abdullah bin Umar din ta yaya zai bi an tada sun bin afan babu ashe kaga an iya samun wani abu na aiki wanda daga cikin magabata iya kallonsa a matsayin bidi'a wani kuma daga cikin magabata bai kallonsa a matsayin bidi'a ɗin? kuma tare da haka shi wannan wanda yake ganin wannan din a matsayin bid'a bai bid'antar da wannan din ba ga wannan masalan din tunda ya tabbata cikin musannad na shi al-Imam Bukhari da Abi Shayba game da matan da ta fanci kanta al-khulwa al-muqtaliya shi Usman bin Affan ya ce idda ɗaya za ta yi ma'ana jini ɗaya shi kuma abin Umar ya ce jini uku za ta yi daga baya sai labari ya zo masa ce ai Usman bin Affan ya ce jini ɗaya za ta yi sai ce a'a lalle fato Usman bin Affan ce daidai domin ya fi ni ilimi kuma ya fi ni alkhairi wannan yana cikin musamman ibn abi sheba ya tabbata to kaga haka suke haka idan muka dawo ƙasa su ne suwaye abin da ya shafi a tibabu tabi'in su ne almajiran kaga tabi'ai tabi'ai kuma almajiran wa sahabbai ba ɗauko affan bin muslim wanda malami ne na su al'imman Ahmad Hanbal malamin da su al'imamu dari sannan malamin malaman su al'imamu bukari yana daga cikin jana'an jama'a ahmad bukari musulman abu daud al-tirmidhi an-nasa'i ibn majah ahad al-thiqat ahad al-a'imma wanda yaqub bin sufyan al-fasawi kuma aka ce masa al-basawi ya fita al-kitabin sa al-ma'rifat wa tarikh haka az-zahabi ya ambata fi siyari a'lam an-nubala yayin da yazo ta zama shi afan bin muslim ta hanyar da shi al-fasawi akwai shabib bin salama wata rana ya je neman sa da je gidansa ya kafe baya ya fita sarshe dai har ya tambaya aka nuna masu cewa ya yayi hanya zuwa makabarsa saboda haka sai ya tar da shi yana karanta alkur'ani akan kabari wannan ne bidiya da ya gan shi a wannan halin ya tsoratar akan haka sai ya da gaya wa al-imam Ahmadu da imamu al-sunna wal jama'a cewa fa gashi na ga afan bin muslim bin malamin ka ga abin da yake sai ce karka kuskura ka gaya kowa a duniyar domin yana da wani matsayi abin yabo game da abin da ya shafi masu alattun halka ƙwa'an cewa ƙwa'ani halitta ne yana da matsaya a nan yana da wani aikin alkhairi a nan ba shi wannan kuskuren da ya fada ga aikin da yake na bidiyar bai bayi zuwa ga al'amur hamdu ya ce ɗan bidiya ba to duba ga usul ɗansu da kuma matsayinsa game da sunna ɗin akwai abin da ya ɗauke shi zuwa ga haka da an tafi shi to me ya bayu al'amur bin hanbal ya yi wannan magana al bagadari ya kawo a littafin sa mai suna tarihu bagadar lokacin da alma'amun ya ɗauki wannan bidi'a ta cewa ƙwarani halitta Allah kuma ya matsa ya tsananta to shi affan bin muslim yana da alaka da masarauta to da shi al-ma'amun sai ya tura wa dukkanin waziransa cewa kowane malami a tirsasa masa sai ya yada wannan aqida to da shi uh, affan bin muslim yana tare da wazirin sarki na bangaren da yake aka kawo masa tallar wannan aqida yace a takace to za a yanke maka albashi yace a na yadda a yanke min albashin akan ce wai qur'ani halittar Allah ne Qur'ani zancen Allah to lokacin al-Imam bin Hanbal da al-Imam Yahya bin Ma'in Abu Zakariya sun samu labarin an neme shi a fada kuma akan ita wannan masala to ka tana jiran me zai faru yayin da ya dawo gida sai suka same shi su ji ya faru sai ce ai ina kan abin da kuka sani ake cewa Qur'ani zancen Allah ne ba halitta yanke masa albashi to shine ma az-zahabi kama fi siyari a alamin zubala a tarzama shi a fadin muslim yake cewa wannan yana nuna matsayin sama ga masarauta inda wasu ai ɗaure su aka yi a rinka dukar su amma shi ka kawai albashi aka yi kebasa wani yanzu yana da matsayi a masarautar to wannan shi ne abin da al'iyar bin hanbal ya duba sai ya hana sharif bin salama kada kuskure ya haɗa wannan bidiya da ya ga abin bin musulun ya fara ciki ya bi dan tafi ya bi dan tafi shabib shabib shabib bin salama shabib na ce shabib bin salama to kaga wannan shine tsari na magabata haka idan muka zo malamanmu na wannan lokaci haka za mu ga suke tafiya da ya zama salama ɗauki a shekul albani rahimahullah shi yana gani muhammad rashin rida a salafi yana kan littafin allah da sunna kuma bisa matafiya ta magabata na kwarai tare da in ka ɗauki tafsirul manar za a abubuwa da yawa wanda suke masail ajaliyya wanda sun saba wa abinda hannu suna wanda ma suke kai kamar abinda ya sami sihiri ta gari ya kore batun sihiri kamar abinda ya shafi cewa aljani zai iya shiga jiki mutum kuma zai iya shiga gane wannan ta din ra'ayoyin malamin Salim muhammad Abdi ya tabbatar kamar abin da ya shafi wato alishin batu ma na su kansu aljanu din ko mala'iku yana da wata magana akan wannan cewa shi aljanu din aljanu ne ko kuma a'a ne suwa ne mutane ne to amma duba ga wasu ababe wanda a shekul albani ce sama ne kuma haka abdurrahman bin nasir as-sa'idi shi ma a littafin sa saqafa islamiyya shi ma ya kira cewa suna daga cikin masu kira zuwa ga tafarkin magabata na kwaye shi ma salafi ne wannan ta dauki majmu'u mu'allafat shi sheikh abdurrahman bin nasir as-sa'idi sakafa islamiyya za ka ga to amma a daidai lokacin kuma a shek makubi bin hadi alwazi shi kuma littafinsa a sahihul musnad min dalayin nubuwa yake dan bid'a ne masuni ne ba almasuni wanda mummunan abu na a mummunan fata dan da kai maka dan a ma san san sauki amma sai almasuni ne wato ko wani tsari na matafiya wadda ta ci karo ma da musulunci ƙungiya ce mai zaman kansa wadda tana cin karo da matafiya ta musulunci amma wannan bai bayi ba a shek mutul ya ce a shek da bayi dan bidiya ne saboda mai matsala ta intihadiyya madauki al-imam abu hanifa an nu'man bin sabit wanda a shek mutul al-tafansa nashar sahifa wanda ya kan shi al-imam abu hanifa ya ɗauki matsaya a kan sai abu hanifa matsayar da a shekul ibn bai ɗauke ta ba matsayar da a shekul albani bai ɗauke ta ba matsayar da a shekul ibn sun bai ɗauke ta ba domin su suna gari a halin sunna ne shi kuma a shi gudu yana ganin saɓanin haka wannan ya kawo wannan ya bi an tadda wannan wannan ya kawo wannan ya bi an tadda wannan saboda ne masala ta yi ta hariya ko wani malami akwai abin da ya kalla akwai abin da ya hanga wannan shine rayuwar waɗannan al'immatu salata ne al-imam al-albani al-imam ibn baz al-imam ibn usaymin wanda ko rayuwar al-imam ibn baz ka dauka rahimahullah a harkar da'awa ta shi mutane su gane addinin Allah ta tsohon ka su gane matafiya ta gaskiya ta tsohon ka mutukar ka dauki rayuwar su gari to haka abubuwa su to amma za ga waɗanda suke dangantuwa kan as-salafiyya zuwa mabutana bisa ƙarya da kirkira za a ga abu kankani sai ce wane ya zaune dan bidiya mun muharifi ne saboda wai wani kawai kadai ya ambaci sunan sayar kudu wani ya ambaci fi da dalar ƙura'an wajen tafsiri a wannan dan bidiya ne ko kuma a yi ta hanzari a to kai wannan duk jahilci ne da bata da rashin fahimtar me magabata da suke kai yanzu ambatan kadai kin zan Qur'an ne a ciki shi yasa nake ba da misali akan cewa to in wannan ne za a bidantar da shi kuɗin ba domin ya ambaci sayyid kutub a littafin sai suna makutasarul ulu makutasarul ulu wanda al'ulu na az-zahabi yayi iktisari ya take ya ambaci sayyid kutub yace babban ustadu kuma Allah ya shi da rahama yayi istishhadi da maganar sa wanda abubuwansa ba su bayyana gare shi ba karnar da abin to anan sai ka ce kenan shi Rabi shi ma zama kutubi shi kansa Sheikh Rabi a littafin sa ne suna Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal aql a as-sab'atu al-ula bukum farko shi ma ya ambaci sai kutubin ya yaba masa ya kan babashi eh, to yake nan sai ka dauko wannan maganar ta shi a shekaru Rabi ka ce shi ma zama kutubi ko ka ce gashi kuma yanzu ya zo yana magana akan sai kuma sauransu to dole ana auna abubuwa bisa ilimi da adalci shi yasa shi kusa bi jami'a zaka tada yana yawan wannan magana in ka dauki kaman min hadis sunan nabawiyya fi naqal kalam shi al-qadariyya ka dauki al-jawab sahih liman badala din al-nasih ka dauki irin su al-istiqama ka dauki irin su majmu'ul fatawa al-fatawa al-kubra zaka yana yawan cewa su ahli sunan jama'a su ne ahli ilmi wal adl ma abota ilimi ne da adalci to waɗannan 'yan hayaniyar masu danganta kansu da fasiya za ka samu su ne mafi jahiltar mutane game da ilimi su ne kuma fi nisan mutane game da abin da ya shafi adalci game da abin da ya shafi adalci za ka tabda kuma suna tafiya ne akan alkailu bilkailaini sannan alwazanu bilmizanaini wato suna da ma'aunai guda biyu idan kana tare da su duk irin ɓarnar da za ka yi to kai kana kan ne idan ko ba ka tare da su duk irin daidanka da tsoron allanka mutukar ka saba wa abin da suke kai na ra'ayi to sai ai kokarin an kago maka laifi to wannan salafiya ce kunginci sannan idan ba ka tare da su duk abin da ka faɗa na gaskiya sai a ce a kada a saurare ka kai mun hari kai mun mutar ba za a karba ba kuma tare da adunansu ba san san cewa wane gashi mahaici ne makaryaci ne macuci ne mutane da yawa a sudan a nan kano ya haince ta ta hanyar kuke an fashi da kaniya to amma saboda ya iya zagi ya iya cin mutunci sai ga kuma sun ci gaba da mutane wanda su ma kansu a junan sun sani an samu lokacin da wani zai yin bayani akan wani daga cikin cewa wani na fama haɗinci ne makarici ne ina bin sa kuɗi ya ci min dukiya to sai aka nemi wani abokin tafiyarsa a kaduna to ya kamata ya sa baki sai ce a'a ni ma ina bin sa ba su suka ya tabbatar da maha'inci ne amma saboda manufarsa ta zama tsaya ta zagin mutane da cin mutuncin bayan Allah da wannan sai ya bayo ne ya yi shiru a kansa amma a lokacin kuma shi wannan fa wanda yake kaduna yake wannan magana ya taba turo min da wani rubutu da cewa kungiyar izara su malam balalau su malam kabiru gombe an ba su wani kuɗi a harkar zaben buhari ga wanda ya ba su kudin ga za kaza kaza kaza kaza ka ba su ya turo musu ta whatsapp sai na tura wata uwa mara alkasin Alkawariyu. ina tura masa sai turo bayanin mutumin da aka ce shi ya ba da wannan kudin yana karyatawa sai na tura wa shi wannan wanda ake kira a kaduna eh, duk da yake dan uwa malam bashir nuhu ya ce da Allah in fita daga harkar su ba su kai matsayin ne da masu matsayi ba ne na kama sunan su shi sa ba zan kama suna ba hmm. amma duk za a gana da wa nake ina tura masa sai ce a a yi shi wannan dai ba zai gamsar da shi ba ai mutanen nan an riga an san suna yin haka kafin ya zo na salafiya ce amma ga wanda yake maha maha'inci kai kan ka tabbatar ya cinye min kuɗaɗe da biya ba amma kuma kana tare da shi saboda ra'ayin ku ya zama ɗaya ƙungiyar ku ta zama ɗaya ta sukan mutane mutane ƙare kuma za ka same su mafi nisa game da harkar karatu game da harkar ilimi sai dai tsince facebook whatsapp wane ya ce wane ya sauki wane sai a ciro wane ya faɗi kaza sai a ciro in ka ga har sun ka maka wani abu daga magabata to duk cirowa suke daga wani littafi daga su waɗannan malama amma ba na su da satar ce ba sa koma zuwa ga to ai ba ba hanyar faƙidu sha'ila ya ubiyi to ƙungiyanci da sunan salafiyya da sunan salafiyya shi yasa in dai ka zauna da su to har ka cin nama ƙarya ai wani yayi kaza wani hatta a junan su yanzu shi wannan nan karan akwai lokacin da shi wancan na Kaduna ya zo nan ya kamun ziyara zai wuce Jigawa sai shi na kana yake ce mun ai fa mutumin da zai je Jigawa wani dan kungiya ne dan kungiya ne kuma amma haka kuma yana ce masa ai salafi ne kaza kaza da sauransu akwai lokacin da wani dan uwa abu a nisa ya kamun ziyara tare da shi wannan na kana to akwai littafi da ya samu ta hanyarsa sa shi abu a nisa yana kaduna mai suna at-tahazirul littafi ne wanda yake kwadaitarwa game da malamai suna ba da ilimi domin Allah da rashin ne da ilimi harkar neman abin duniya da kuma tsoratarwa akan haka na ba wa malam sa'id kwaruma ma guda ɗaya da ya kamun ziyara to da abu ali sai ya dawo sai nake cewa kai wannan littafin ya kamata a same shi da yawa domin a raba wa malaman Kano to sai shi wannan na Kano da yake bakarici ne mahayinci kawai sai buga Kabiru waya cewa ai mara alkasim ya ce ana raba littafin hajji ya haljuri saboda ya samu sabani da su a shekaru ya yi maganganin tushen saɓanin a littafinsa al'ijaba yadda shi a shekaru hajjuri yake faɗa yadda ya haddasa fitina tsakaninsa da su muhammad bin abu wahab da su abdurrahman al'adami mahinganu ne wanda suke ba daɗin ji a farko farkon a ijaba raddi ya yi wa shi a shekaru rabi kan wani littafi nasa dai akan eh, mafari eh, da sauransu na hadisai da ya kun sahabbai wannan sahabi hadisi da yake da shi wannan mashi hadisi da yake da shi mafari da sahaba to akan wannan ne shi a rabi ɗin sai wa shi hajuri raddi shi na duri kuma sai ruwai al'ijaba domin ba da amsa to a mukaddimar shi ne ke bayanin yadda shi a shekaru bi ya ainihin haifar da rikici da sabani tsakaninsu a yadda shi a duri fara inda yake a shekaru bi yana da girma a wuri na da darajar malamin daga cikin malamin sunna yana da kurakure yana daidai ana karba da gurinsa kuma ana jefarwa to amma ina ba da labarin yadda shi a duri fara wannan sai haifar da sabani tsakaninsu to da haka sai ka sai shi wancan lakabi bin sai mun waya ka tafa ga abin da wani yake wai kana ce ya dan tafan hadisi sai ka ce a to me yasa shi a lokacin bai mun magana ba cewa hakan ba daidai ba tunda har bugu maka waya sai ce ai wai ya ga yanayi a nace to kaga mana sun ce sai to a da shi abu anisa a juwan littafi a juwan littafi to wai waɗannan fa mashirmatan jahilai wai su ne suke da a waccan tafiya suke kuma har suke kiran mutane zuwa ga su tabbata akan tafarki wanda yake da ya wannan fasar idan muka duba rayuwar sahabbai muka saba sabanin haka take kungiya ce ake kawai da sunan mai da sunan salafiya zaka tada sai mafi jahilcin mutane ga matafiya ta magabata kuma su ne mafi zalincin mutane domin duk abin da suka jina kana na alkhairi bin da za su kamar abin da ibnu kayyim ya faɗa kamar ne ya zo a littafin sa suna madarij salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a fasalin da yake bayani game da Oktoba su ba to sai bayani game da ɗabi'o'in mutanen da suke daidai ɗabi'o'in dabbobi da yake daga cikin mutane akwai ɗabi'arsa ɗabi'a ce ta alade shi alade baya ganin abu mai kyau yake za a yi ta wucewa da kayan ci mai kyau amma zai mai da hankali a kai sai dai wancan da ya tsuguna yake fitar da datti bayan gida shi yake kokari ya je ya cinye ita to akwai mutanen da suke za su yi ta ganin ayyukanka na alkhairi duk ba za su kiyaye ba sai in sun ga wani tuntuɓe a ba mahangarsu ba mahangar shari'a ba ko a mahangar masu hankali masu mutunci sai su yi ta yaɗawa wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza to ɗabi'a su irin ɗabi'a ce ta alade kuma alade in ka kula baya kishin mai gidansa domin la'in ne eh, duk irin cutar da za a yi mai gidansa ba zai iya kare shi ba duk irin kulawa da mai gidansa yake masa ba zai iya ba da wani sauki ba idan an zo an fara gida shi yasa al'amash da madadin iran kamar yadda yake cikin littafi na ibn abdulbar mai suna jami'u bayanin ilmi fadli da kuma littafi mai suna na al-khatib bagdadi al-jami' li akhlaqi rawi wa adab as-sami wata rana ya fito sai tadda almajirin sa shu'bah ibn hajjaj yana ba wa talibai hadisi sai yake cewa kai tanta ya shuba yanzu zaka dauki gola golagolai kana sanya wa auyan aladu wannan asalin ya inganta bi isnadi sai ai wadannan aladu ne ba su san kimar abin da yake ba su da haka kai kanka ba ka da kima a wurin su abu kankani zai iya bayuwa wasu yi su ci maka mutunci saboda mai li'am ne ƙaumun ne li'am mutane ne wanda suke li'am lokacin da waɗannan mutanen suka nemi in zo mu yi wa'azi a fataskun suka nemi eh, mu je mu gusau da yawa yan uwa ba irin mangan da su ba karka kula da waɗannan karka za ka ba zaga yana cikin kuce a'a tunda suna kiran kansu zuwa ga cewa su salafi ne suna tafiya akan matafiya ta fasa mata makon babu ne za a tarayyar su abinda da yake wajibi akan mu kullum muna tsinke farasa muna kokarin haɗa kan al'umma ba kana ba kan al'umma yace duk da yake a abubuwan da ya saurara na fahimci ba su ma kai matsayin kulla da ilmi ba akwai jahilci to amma dai dole kar mu tura musu shira to wannan ya kawo suka gayyace ni wa'azi na bar su haka so muka je aka yi abubuwa bayan wa'azin ma na guso mutane da yawa sun yi magana da ya sama muka yi wa'azi tare su. suna gani musta wasu bata kai ba ne kuma ina gani a to a dukkanin mu ba kowa bane kananan ɗalibai ne dan ka haɗu da waɗanda suke ko dai ba za ka ce musu ɗaliban bane kai tsaye amma dai tunda suna da wani abu a bisa abin da ya bayyana gare ka a bisa kyakkyawan zato duk da na ji abubuwa to amma ba zan karɓi wannan ba saboda wannan ba shi bane al-insaf dole sai ka bi diddigi ka tabbatar da yadda abin to wannan sai ya ba su suke ganta daidai take da kowa wannan har ya ba za a ga ake samun abubuwa na matsaloli na tsarna na kirere har suna tunanin wai za su yi makaranti to dama wannan ka'ida ce al-imam shafi ya bayar wanda al-imam bai haƙi ya kawo a littafin su suna manaƙi da shafi da shi har zuwa ga al-imam shafi al-imam shafi yake cewa ma akkarantu ahadan fauka ƙabari, illa tad'a min qadari bi miqdari ma akramtuhu yace ban taba girmama wani mutum ba in bashi matsayin da ba nasa ba face shi kuma sai ya tauye matsayina ya keta ni da gurgudan abin da na girmama shi da shi in ji shafi wannan kaga sifa ta ta al-li'am kaskantattun mutane amma mutane suke alkiram masu girma to lokacin da ka daga su to lokacin kuma za ka yi za ka mallake su shi yasa abu tsayi almutanabi cikin diwanin sai yana sukan sai dola inda yake cewa li kullum ri'in min dahrihi ma ta'awwada wa adatu sayf a dawlati at'anu fil 'ada yace idza anta akramta al-karima malaktahu wa in anta akramta al-la'ima tamarrada idan kai girma mutumin da yake mai karanci mai daraja sai ka mallake zuciyarsa amma idan ka girma lalatacce fasiki kaskantacce to tun da dama bai san karamcin ba sai tunanin ko kai baka san me kake ba ko tsoron ka kake ji ko kuma a'a matsayin ku ne daya to shi ya riga ya san kaskantacce to kai ma sai ba ka wannan matsayi da haka wannan sai ba sai maka tamarwa da tsaurin kai da ketare iyaka a kanka to wannan shine tsarin abin da yake ciki to yayin da na fahimci cewa li'am ne to kaga wajibi ne ka sanya wa kanka kaidi da baibayi kuma na fahimci ba su lafiya suke kai kungiyar su suke to ibn hibban a littafin da mai suna rawatul uqara yake cewa man akara maka wa akari wanda ya girmama kai mutunta ka to girmama shi wa man istakhaffa bik fa akrim nafsaka an wanda kuma yi kokarin walakanci da tozarta ka to kai girmama kanka ka ce wannan ba layi ka bai fita daga harkar sa to wannan shine abin da ya bayu waɗannan mabannata jahilai wanda ba san me addini ba suka zo suke bata a salafiya suke zalintarta saboda babu wani abu nasu za ka gani ka yi sha'awa a ɓangaren ilimin su tun da ba ilimin ɗabi'a su ba ɗabi'a mai kyau eh, babu wani abu da za ka gani ka yi sha'awa sun zo suna bata a salafiya idan ya zama na kiran kansu da suke da a salafiya hakan zai iya bayuwa mutane su kalle salafiyar da sura mara kyau to za a iya yaƙi sunan salafiya ne domin kare ɓar-matsi. duk da yake sunan ba kan da suke ƙungiyanci suke yi idan ya zama da ibn abdulbar cikin littafin sa suna a tamhid ma fil muwatta min al-ma'ani wal asali game da zobe wanda gashi zobe fa ya tabbata Manzara sunan yana sanya shi a hannun dama tsa da yake bangaren hannun ne eh dama ya tabbata a sunan amma ke cewa saboda a saba wa yin shi'a inda su hannun damar ke sa sai ka sashi hannun hagu shi ma hannun hagun ya tumba a gane ba to ina ga waɗanda kuma addinin ne gaba ɗaya ake so a ɓata shi kuma da wani suna mai kyau ta matsala wa kai bacin kuma sunan yana yaƙan abinda su suke kai sunan ya barantar su su ma sun barantar sunan kaga kuma daman kamar da na bayani a darasin na farko sunan ma ga yadda yake ba shi da wani abu wanda yake na tushe magabata ba su san da shi ba lokacin sahabbai ya ita ba utabi yan baya ne suka faɗi sunan kuma su ma ga manufa da yasa suka su ne ma'anar ake rikita sunan ba wai sunan ba saboda su bil haqa'iq la bil asma to wannan shine abin da yake wajibi dole yan uwa mu kula da shi mu duba rayuwar yadda magabata take yadda take tafiya cikin al'amura ko dauki misal na karshe Abdullahi bin Umar ya zo cikin musamman na alimamu bukari na abishe ya ce za su salatu duha bidiyat kuma ya zo cikin eh, sahihul Bukhari fi sahihul Bukhari, aka tambayi cewa shin kana su duha ce ba na yi abubakar fa yace a shi ma ba yi umar fa yace shi ma ba yi aka ce manzo Allah yace ba na tsammani shi ma yana yi to sai ka dauki wannan magana duk wanda ya salatu duha ka ce ya zama dan bidiya suna Allah Umar ya ce bid'a ne to kaga dole ka bata mafuta. ka ce dai ko yana nufin a wani yanayi shi yasa al-Imam Bukhari a fi sahih Bukhari sai kulla babu yake cewa babu salati duha fi safari babin yin sallar walaha a halin tafiya sai kawo shi wannan hadisin Ibn Umar kenan Ibn Umar yana nufin a tafiya ba a zaman gida ba ko kuma ka ɗauke shi a matsayin wata sifa kamar a hadu a jami'i a wani yanayi kamar yanzu a wata ruwaya to da irin wannan sifar iyakantacciya shi ke da matsayin amma ga shi ya tabbata hadisin umma wani cikin sai bukata sai musu manzo Allah ya su duha kuma ya zo ta hadisin Aisha cikin sai bukata sai musu da kitabul muwatta na Malik bin take cewa ban taba ganin manzon Allah yana sallatar sallar walha ba ta kore kuma gashi ya zo daga ita Aisha radiyallahu anha cikin sai mu cikin cewa manzo Allah baya yin sallar duwa sai in ya dawo daga tafiya ka gana sami ta tabbatar amma amin bayan ya zata tafiya kuma ya tabbata daga ita Aisha cikin sai mu cikin cewa manzo Allah ya kan yi sallar duha raka'a hudu kuma ya kara abin da yaso a raka'a hudu kaga wannan ba sai ya kance ba a kowane lokaci an gani gashi kuma ya tabbata hadisin zaid bin al-Qad cikin sahih muslim har ma manzo zarka cewa sallar bayi masu yawan koma zuwa ga Allah shine lokacin da ƴaƴan raƙuma ko fatan su fara tsotsin zafi kamar karfe 10 da rabi zuwa 11 ce ka ganin dole ka fuskanta da magana ce Aisha radiyallahu anha bata ganshi ba yana dimantar yin sallar wala din a kodin lokaci inda ta ce a baya ta ce ai manzo Allah yakan iya barin abu domin tsoron kada a wajen tashi da abu dan tausayin al'umma kenan yakan bar yin sallar walaha ba wajen rashin tabbato ta ba a'a dan rashin cewa kada hakan ya bayu zuwa kuma ga ta zama wajibi to kaga wannan illar da ta samu za Allah ya tambari aiki don gudun kada a faranta wannan illar ta kai inda manzo Allah ya riga ya koma ga Allah kuma al-hukmu yaduru ma al-jannati wujudan wa adima ko kuma ka dauka cewa ita bata gani ba daga baya kuma sai ta gani Da haka sai ta to kaga rashin ganinta wannan bai kurce babu abu wani kuma ya tabbatar da manzo Allah yayi to kaga al-musbitu muqaddamun al-nafi wanda yake tabbatarwa shine abin gabatarwa akan wanda yake korewa domin tabbatarwa akwai ilimi tare da shi kaga ummu Haji ta tabbatar eh kamar hadisin Hudayfa bin Yaman da yake cikin tabbatar sai muslim yace na ga manzo Allah ya tsani a kai akan bole ita kuma Aisha cikin Jami'i Tirmidhi sunan Nasa'i Ibn Majah Muslim bin Hanbal sai ke ce dukkan wanda ya ba ku labarin cewa manzo Allah ya fitsari a cikin hukumar da tashi baya yin fitsari sai a tsuguni shi wanda ya tabbata ta kore shi da Huzaifa ya tabbatar ai kaga ya gani da haka yana da ilimi to magana sa za a gabatar akan maganar Aisha tunda idan suna zaune a gida a cikin gida ba ta ga yana yi ba amma ba a wajen gida an samu yana yi shi yasa al-Imam an-Nasa'i fi sunan an-Nasa'i al-Mujtaba as-Sughra sai ya kulla babu yace babin yin fitsari a tsugunna a cikin gida sai kawo hadisi na Aisha sai ya kulla babu babin yin fitsari a tsaye a wajen gida fi sahara to da haka ake hada maganganun magabata a tafi akan su ba bisa ci. waɗannan mutane Allah ya kare mu ya kiyaye mu daga sharrin su in masu shiriwa ne kuma Allah ya kara shiryar da su idan eh, haka wannan a matsayin haskakawa ne duk da yake na ɗanyi su fitar baki na a mace sunan ɗaya daga cikinsu yau eh, to wannan dai ban saba ka'idar ba tabbatar baki ce ina kan ka'ida ta ba zan kula saboda saurare saboda saboda ba wannan lokaci amma in gaba ta zo ta bayanin abin da suke kai na bata na tsarna na yada shirki cikin mutane to wannan dole za a yi magana za a faɗi kuma sifa ba za a kama suna ba insha Allah ta'ala to ina gani sai mu tsaya dan wa bihadul kifaya alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum cika ayyuka